Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Juma'a sha uku ga watan Jumadar ula, ijar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da biyar daidai da sha hudu ga watan Maci shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na 43 kitabul fada'il littafin da ke bayani akan falalolin annabawa da kuma darajojinsu da bayanai dangane da maɗaukakiyar darajar da Allah maɗaukin sarki ya fifita annabi a birbishinsu su duka Allah maɗaukin sarki ya samu dace tun da muka fara karatu a cikin wannan littafi mala yake mana bayani da ke da alaƙa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda bayanai suka kai mu ga a yau za mu tashi babi na arba'in babu fada'ili isa alaihi salam babin da zai bayani dangane da falaloli na annabi isa amincin allah su tabbata gare shi annabi isa ɗaya ne daga cikin manzannin allah madaukin sarki wanda kusan duk abin da ya faru ga annabi isa sai da allah maɗaukin sarki ya mana bayanin shi cikin alkur'ani tun kafin haihuwan mahaifiyar shi Idan allah yana da hikiman da ya saya waɗannan bayanai domin akwai shirin da yake da shi a bisa ƙudurin zai yi isa domin idan ba a san asalin maryam ba to waɗannan mutanen da suka karkace a ƙidansu ta ɓaci don gani da ita za su iya komawa da baya ma su ce ita kanta maryam ɗin a haka ta zo kuna fahimtar wannan da kyau ku domin isa allah maɗaukin sarki ya bayyana mana salon halittar sha'ai irin wannan salon halittar ne allah maɗaukin sarki ya bi wajen halittar annaba adam ba uwa ba uba allah ya yi shi domin ya jawo hankalin al'umma ya bayyana masu ƙudura da iradan shi a duk abin da za ka ta sama gaba to nufi Allah domin Allah maɗaukin sarki zai iya komin da wallahi ba kai tsammani ba in dai Allah ya adam a irin wannan yanayi kuma babu wani misali na adamu wanda ya gabata haka Allah ya gada ma ya yi sannan ya zara haƙarƙari ya hawa'u in ka so sai ka ce ga uba amma ba uwa halittun nan guda biyu da Allah maɗaukin sarki ya yi su a haka idan abin ta'ajabi ne da mamaki to sun fi kowanne in abin a ɗauki hankali ne sun fi kowanne ɗaukan hankali a ce ga ɗan adam bai da uwa bai da uba ga wata ‘yar adam ɗin da uba ba uwa to sai kuma Allah maɗaukin sarki ya ƙara juyo da samfarin halittar sai ya ai isa da uwa ba ba uba don ya nuna ƙudura da iradar shi kenan ko babu alaƙa tsakanin mace da namiji in Allah ya nufi ya yada halittin shi na mutane a bayan ƙasa zai domin ga adamu nan ya ishe ku misali kenan kada wani namiji ya rika tinkahu ko wata mace ta rika hora hancin cewa ai sun taimaka wajen samar da nau'i da jinsin ɗan adam a bayan ƙasa in Allah madaukin sarki ya ga dama da su da ba su sai ya aikin shi mataki na gaba idan da Allah madaukin sarki ya ga dama ya aje mata gefe ba zai aikin samar da ɗan adam a bayan ƙasa ba zai yi kawai namiji in yi kaki ya tofar kawai sai a ga wani ɗa irin shi ya bayyana wa ma zalika alallahi bi aziz Allah Allah zai iya haka ko kuma Allah madaukin sarki ya kaddara maka ka je ka samu din ya ka sha kana yunkurin kashi kawai sai ga wasu 'ya'ya biyu sun fito mun gano wannan ko kuma Allah madaukin sarki ya kaddare ka ji ƙaiƙayi a haƙarƙarinka kana sosawa sai ga gaɗa ya tsuru wallahi duk Allah maɗaukin sarki zai iya wannan Allah ya jingina matan ya fasa aiki da su sai ya yaɗa, jinsin halittar da yake son ya yaɗa ta yanayin da babu uwa sai uba kuma ya bayyana haka akan halittar hawa'u in Allah madaukin sarki ya ga daman yada jinsin dan adam a bayan ƙasa ko ba namiji sai jingine shi gefe fasa aikin da shi sai mata kawai su rika cin abinci su koshi kamar kajin turawa ana bura keji kawai sai a ganta da ƙwayaye ba sun yadda aka yi ba ku kwana da ita kana tashi ga ganta da ɗa ya aka yi da ce maka haka Allah ya ƙaddara kuna fahimtar wannan da ke ku to wannan hikimar ce fa Allah madaukin sarki ya nufin ja hankalin al'umma su gane amma da Allah ya nufi wasu sun tabi a ta sai so koma suna da'awan cewa annabi Isa ma Allah ne don Allah ku kallo ta irin ɓata kisa ya jama'atul musulmin duk wanda Allah madaukin sarki ya mabaiwan gane addini da imani ya gode ma Allah yanzu ka kalli gayyen kiristocin duniya kai kaka kalli na duniya don Allah kalli na ku. mutane ne masu wayo masu dabara masu ilimi na zamani masu tattali sosai duk abin da kake nema kai a wani fannin ma in gaje ka duba sai ka ga ba wanda ya kai su gogewa amma Allah bai masu tukwicin imani ba kai Allah maɗaukin sarki ya zaɓe ka yi maka baiwan imani sai gane wallahi kyauta ce daga mai duka yanzu wannan hikimar na halittar adamu maryam isa da hawawu duk ba su gane ba wallahi ba ka gane cewa suna da yawa sai 'yan ɗariƙar roman catholic a ce papa roma zai zo za su yi taro ka gansu ga sunan yadda kasan ƙasa dukansu ba su gane ba kuma allah bai ga daman ya ganar da su a bisa kai yadda ya ganar da kai ba mun gano wannan da kyau ku kuma ikon Allah gasu da himma gasu da ƙwazo gasu da taimako gasu da tausayi To waɗannan abubuwan ka kalla ko sai ka ce a'a to a ce duk ba su gane ba wallahi ba su gane ba ƙa'ida ce ta Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kuma ƙa'ida ce ta Allah a mataki na biyu da yake cewa da Allah ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a kowa da ya imani mun gano wannan da kyau ku kuma da Allah madaukin sarki ya ga dama ya ɗora mutane a bisa shiriya Allah da sai sun shiri mun gano wannan da kyau ku amma haka Allah ya ga dama shi zuwan annabi isan dan Allah ya nuna kudura da irada sai kuma wannan ta zama dalilin tabe wanda yawa shi sa dama haka matsala take zuwa in ta zo zilli bihi kathira wa ya hadi bihi kathira wallahi wani alheri zai zo alheri ne amma wani sai fassara shi da sharri wani sharri ne zai taso ma al'umma wani kuma sai fassara wannan a matsayin alheri ne yasa Allah madaukin sarki mana tukwicin shiriya hadisa abi hurairata radiyallahu anhu qala wannan hadisi abu huraira ne ya ruwaito shi Allah madaukin sarki ya kara musu yarda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo ya ce ya ji annabi yana cewa ana aulan nasu bibni maryam na fi kowa cancanta na fi kowa matsayi da ke bantuwa da isa ɗan maryam duk wani kirista da ke bilin bituwan cewa isa nashi ne to annabi ya fi ka jin isa nashi ne kenan idan aka zo aka sako ƙasa mu al'umman musulmi mun fi kowa tinƙaho da jin annabi isa namu ne kuna fahimtar wannan da kyau ko? ɗalle isa namu ne wal anbiya'u annabi ce su annabawa dangane da yan uwantakansu da tsari na gudanarwa a bisa isar da saƙon Allah a auladu alatin ka ce ‘ya'yan kishiya ne kun gano wannan wannan misali ne daga annabi ba wai ‘ya'yan kishiya irin kuku mata da kuka yada hassada a gidan zamantakewan aure kuka fitar da wasu ‘ya'ya sunansa ‘yan uba ba ba irin wannan shirman manzan Allah yake magana a kai ba ana magana ne dangane da su a bisa tsarin yadda suke isar da da'awa to wanda ya aiko su ɗaya ne sai dai wajen al'amarin shari'a ne shari'o'in nasu da salon isar da saƙon ya sha bamban kamar yadda za ka ga wannan uwashi daban wancan uwashi daban to haka su ma suke ƙabilan da suke a kai ta sha bamban da ƙabilan da wasunsu suke irin al'umman da aka aike su wajensu sun sha bamban da juna saƙon da suka je isarwa shari'o'in suna da shan bamban da shari'o'in da wasu suka je isarwa ina fatan kun gano wannan da kyau shi ne abin da manzan Allah yake nufi amma harkar nasu iri ɗaya ne ɗan gida ɗaya ne masu kama ɗaya lesa baini wa bainahu nabiyun tsakanin annabi isa zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce babu wani annabi a tsakaninsu kuna gane wannan da kyau ku kai tsaye daga manzan Allah daga annabi Isa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma kun samu mamaki wannan rufin zamanin to ɗaruruwan shekaru ne fa kuna fahimtar wannan Bawai shekara goma ne hamsin ɗari tsakanin manzan Allah da annabi Isa ba shekarun suna da yawa Allah bai aiko annabi ba a wannan tsukin lokacin ya bar al'umma haka Allah maraukin sarki ke harkar shi yanzu misali ka ce tun bayan aiko ta da wadda Allah maraukin sarki yema shehu ɗan hodiyo ba ƙara da awon musulunci ba har sai zamanin abubakar gumi akwai malamai da sun taso sun yi da'awa amma kun sa abin mamaki Allah maraukin sarki mai yiwa bai sa albarka ga da'awanta burin ƙasa ko ta yi albarkan amma bai ɗaga sunanta ba sai lokacin da ya so ina fata mun gano wannan da kyau don wallahi kaga sauti da Allah maɗaukin sarki zai ɗauka na da'iya ya ɗaga sama wallahi Allah ne yake ga man yi haka kawai wallahi ba ilimin mai ilimi ba ne ba ƙoƙarin mai ƙoƙari ba ne wallahi ba himmanka ba ne Allah ne kawai in ya ga dama wallahi sai ya yi nan cikin mutum dubu ɗaya kan zan sarki sai a waye gari ku barkatai kuke amma wallahi sai Allah madaukin sarki ya tafi can wani ƙauye sai ya ɗauko wani ce shi zai yi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa dace to ba annabi a tsakanin annabi Muhammad da annabi Isa alaihi salatu wassalam wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari wannan hadisi ma lai ce al bukhari ya fitar da shi a littafi na 60 kitabul anbiya a lamban babi na 48 babun wadhkur fil kitabi maryam ma lai ce hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala wannan hadisi abu huraira ne Allah madaukin sarki ya kara masa yadda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya qulu ya ce na ji annabi yana cewa ma min bani adama babu wani ɗan adam kaf kowaye mun gano wannan da ni da kai da iyayena da iyayenka ɗalibaina da naka aminaina da naka kowa mauludun wanda inda ya haihuwan shi aka yi illa ya masu hushe hina yunat face sai shi ɗan ya shafe shi a sanda aka haife shi Hillu sarihan sai ya barke da ihu da kuka shine kukan da kake jin jariri ana haihuwan ya sai har likitoci ke cewa idan aka haifi jariri bai kukan ba tsikare shi sai yayi sai ka ce akwai amfanin da yake samar mashi kaga mashirmanta maimakon su zo su musulunta su tambaye annabi menene ya gaya musu ku gano wannan da kyau ku shedan ne yake taba shi wannan aikin shi kuma shedan yana mai mara balale ne a lokaci ɗaya na wannan marhabin na shedan kuma sai zama amfani ga shi wannan ɗan ikon Allah Jama kun gano wani irin ikon Allah cin wannan abu shedan yana ganin bari ya cutar bari ya shirin makirci sai ya gama duka sai Allah maɗaukin sarki ya sa amfani ga ɗan kuma Allah shiryar da mu to ne sai yake cewa ghayra maryama wabniha amma maryam da ɗanta su kaɗai ne Allah madaukin sarki bai sallada shedan ya kai masa hari ba summa yaqulu abi sun summa yaqulu abu horera, sannan sahabin hadisin abu horera sai ya ce wa inni ha bika dalilin haka ko Allah madaukin sarki ne ya ba mu labarin addu'an da mahaifiyar annabi isa mahaifiyar maryam ta ce ina neman tsarinka ya allah ka tsara wannan ɗatawa wa ha da dukkanin zurriyanta mina shaitanin rajim daga zamiya da makirci da farmakin shaidan tsinanni kuna fahimtar wannan Ta jama'a kun ji addu'an da iyaye ya kamata su rika ma 'ya'yansu tsakanin da allah iyaye na yi kana su riƙa yi in Allah madaukin sarki ya karba addu'an ki ko wallahi da hayaniya sai ga Allah madaukin sarki ya tsara ɗanki bai yi ba amma Allah Allah yake kawai ai aure a haihu al'amarin fatan alheri ga 'ya'yan da addu'o'i da zai ɗaura su a bisa turba na ƙwarai gaba ɗaya sai ai watsi da wannan kuma jama'a wannan ba daidai bane a gyara don Allah iyaye ku rika tashi mazanku da matanku musamman yanzu mafi yawancin waɗanda ke haihuwan ma matasa ne Da ga matashi wanda in a da ne yana cin yana noma in da ne yana cin yana Legas yana neman kuɗi ko ya je fatakwal yana neman kuɗi ko yana kano yana neman kuɗi yanzu duk ga matasan sun zo sun zauna gaba da duk sun yi aure haka ne ko ba haka ba ne kowa ya yi aure ya hayayyafa to kana cikin karfinka da ganiyan kaɗin nan ko to sai ka rika zaunawa kana ma 'ya'yanka addu'a kafin ka haihu ka yi auren kafin ka yi auren ka rika ma 'ya'yan da za ka haifa addu'a Allah ya ɗora maka su a kan turba ta ƙwarai in ɗan ya zo yanzu ka ji wannan ko sai ka rika tara 'ya'yan da safe da yamma kana masu addu'an da annabi ibrahim yake ma Ismail da Ishaq addan da annabi yake ma Hassan da Husaini kai ma sai ka rika yi ma waɗannan ƴaƴa naka kana musu fatan alkhairi zagi da cin mutunci da tsinuwa da batanci ya fita a bakinka ku gano wannan da ku duk waɗannan abubuwan su bar bakinka to wallahi ƴaƴanka za su yi albarka Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari fitar da wannan hadisi a littafi na sittin, kitabul anbiya littafin da ke bayani akan annabawa babi na arba'in da 44 babu qaulul lahi ta'ala wadhkur fil kitabi maryam malai ce hadisi abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wannan hadisi abu huraira ya ruwaito allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce ra'a isa ibn maryama rajulan yasriqu annabi isa ɗan maryam ne ya ga wani mutum yana sata ra'a rajulan yasriqu ya ga mutum ido da ido jama'a yana sata yanzu kun ga wannan hadisin yana karantar da mu wallahi mu zama mutanen kirki kaga abubuwan da mutane suke jama mu ba wakilan Allah bane a kansu naka duk wanda kaga ya kuskure je kai mai nasiha je ka jawo hankalin shi ka fadakar da shi amma kaga mu koma gefe muna ambatan aibin 'yan uwanmu Allah bai aiko mu yin wannan ba kuma wallahi karamba ni muke mu kanmu mai yiwa Allah ya taimake ka wannan abin da wane yake kai ba ka yi abin da ya kamata ka gode ma Allah kai ba ka yi shi ko Allah ya jarabce shi yana yi to yi aikin Allah a kan shi shi ne je kai mai nasiha kai ta yi kai yanzu fa Allah ba ka aiki har Allah madaukin sarki ya tankwaro maka shi ya dawo kan turba ta kwarai ka yi nasara muna fahimtar wannan Allah an kai wannan kayan nasara amma yana laifi kai ka koma gefe kana zage shi ka sani shi ya mora dadin laifi kai kuma ka tafi da zunubin lahira me amfanin wannan jama'a Allah mazanmu da matanmu malamanmu da ɗalibanmu kowa da kowa mu daina wannan dabi'a ɗabi'a ce wanda ko mu yadda muna yi ko kar Allah ma ya sa mu yadda muna yi mun san muna yi ai haka ne shi ne koma gefe muna gano kurakuran juna wane bai iya ba wane bai kyauta ba wane bai da mutunci wane kaza duk wannan ba ba daidai ba ne Allah ba daidai ba ne ka iya da kanka wallahi ka kalli zunubinka kakkar kallon zunuban wasu kallon zunubin wani yana hana ka gyara kuskurenka kuna fahimtar wannan kullum sai ka ganin kanka kai wankakke ne kai na kusa da Allah ne kana daga cikin ahlullahi wa safwatul mala wallahi alazim jama'a har ina kaunan mutumin da zai ga mun yi kuskure mun yi ba daidai ba ya zo ya tsaya tsayin daka sai mun gyara duk yanda za mu yi furza fushi ni wane ne ce Allah sai an gyara saboda ba daidai bane kuna fahimtar wannan da kyau ko akwai dattijo daya a unguwan duk sanda lasfika ne ko ya ji labari ko ma menene wallahi sai ya zo ya bada haƙƙin nasiha yasa nike gaya mutane nake cewa kun ga wannan Allah madaukin sarki ba zai tozarta bayan shi ba kamar yadda ba zai tozarta shi ba saboda abin da yake bai gaza da da'awar da muke ba wallahi saboda abu ne wanda kaga ana yi duk wannan abin da muke fa ba fa Allah ne ya aiko mu ba inda Allah ne ya aiko mu to muna jiran wahayi yanzu ko an jima ko gobe ko jibi ko wani lokaci a gwargwaron abin da aka karanta na wahayi ne aka fahimta ake ganin shi a daidai ake zuwa ake bayyana ma al'umma ko to a matsayinka na ka samu ilimi kana da gogewa a wasu fannoni na rayuwa Allah madaukin sarki ya maka arzikin shekaru in ka ga wani abu sai kai tambihi akwai wanda fa yaro ne karami fa karamin yaro ne kanin kanin kaɗan noziri wallahi zai zo maka tambihin da sai ka amfana in ka ki zaka ji kunya wata rana aka ce ahmadu ɗan hambali ya ga wani yaro yana tafiya a gefen kwata sai ya ce da shi bawan Allah ka tafi a hankali kaga mahaifiyanka ta sa maka riga gunun ban sha'awa karka yadda ka tinjima kwatan na riganka za ta ɓaci da waye goye kalle sai ya ce ala ta malam ɓacin riga na da sauki in aka sa sinadarin wanke ta sai ta koma fes amma matsala shine malam kai a hankali idan ka zame ka fada naku kwatanta malamai al'umma ne za ta ɓaci kuma ka hallaka har abada kun gano wannan da kyau ku ka hallaka har abada wasu malamai suka ci a'a ba al'imam ashafi ko amar ko abu hanifa ba ne mun gano wannan da kyau ku ɗaya daga cikin manyan malamai ne na garin makka ya ga al'imamun shafi yana ƙarami yana matashi ya gaya mashi haka shi ne ce a yaro kakkaɓa ta wannan fasahan da allah maɗaukin sarki ya maka wajen loga maza ka tafi madina akwai alimu madina yana can yana karantar da sundar annabi ka je ke karatu domin wannan hazaƙa naka in ya tafi kawai a larabci an yi asara shi ne ce to ya zan yi da shi sai rubuta mai takarda ya ba shi guziri ya ce hayya hayya ila malik kun gano wannan muke ku ya kama hanya ya tafi alherin ya tabbata ko bai tabbata ba kun gano wannan yanzu cikin mutane miliyoyi ko ne da ke garin maka Allah madaukin sarki bai ɗauki kowa cikinsa haziƙan ciki ya aiki da su ba sewa Allah sai shafi'i Kun gano wannan da kyau ku kuma kalla ta sahabban annabi kowa irin baiwan da yake mai za ga baiwa ce ta daban kuma sai ga wallahi bai moni irin ta ba yanzu ka ɗauko sayyidina abubakar fannin baiwan da Allah ya mashi ko duk sahabbai ba mai irin ta haka umar haka usman haka ali don Allah ɗauki bilal ji baiwan da ake mai bilal akwai wani wanda ake mai irin ta ɗauko abu horera baiwan shi akwai wanda ake mai irin ta ji aisha bai wanda aka ma aisha akwai mai irinta wallahi idan abu hurera ya ce yana son baiwa irin ta bilal aiki ya same shi gano wannan da kyau ku ko bilal ya ce yana son baiwa irin na khalid aiki ya same shi ko khalid ya zo ce yana son baiwa irin na abubakar ne siddiq aiki ya same shi kowa da irin daraja da martaba da ɗaukakan da allah ya mashi shi sa jama'a duk wanda ya ji ba daidai ba duk wanda ya ji kuskure ba fa ra'ayi da son zuciya ba yi ƙoƙarin yin tambihi domin addinin nan amana ne kuma addinin nan addinin Allah ne in an gyara ka samu lada kakkai ƙoƙarin addini da sakon annabi ya baci amma mu rika ba mu uzuri wallahi mu rika ba mu uzuri a yanayin da suka samu kansa ciki mai yiwa da za a ɗauke ka kai ka wannan yanayin ka san mutane ɗauka suke yi wai kawai muna zama ne a masallaci mu ta lasifika muna magana kawai ana mana kabbara mutane na jin daɗin karatu in wannan ne sai kowa ya yi amma ƙalubalen da ke cikin wannan mun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki yawa da shi in na gaya maka za ka sha mamaki ƙarshenta in wani ne wallahi al'adam sai ya garin nan ba zai iya ba yanzu jiya aini fita ne zan je yi karatu awa ɗaya tsakanin magariba da isha'i amma fa sai sha biyu na da gida ba kun gano wannan da kyau ku menene na fita da shirin wannan eh kana zaune kawai sai ka ji ss sun kira ka sai dai Allah ya kwace ka sai ka ji 'yan sanda sun kira ka sai ka ji wani shugaba ya kira ka kuma duk wanda ka je sai ga tuhuma ne mun gano wannan da ke ku kana ganin a to ina da hikimomin da zan fita malam kana zuwa kan wata hikiman ku sai dai Allah madaukin sarki ya kwace ka amma ba hikiman ka ba kana ma fara bayanin hikiman sai su ga dalilin kama kama ya tabbata yasa wallahi alazim aikin aiki ne ina son duk wanda zai fara neman ilimi ba ma karantarwa ba don Allah ya karanta littafin manufata ta Malam abubakar gumi ka je karanta ka ji irin gwaggwar maya da irin yadda ake haƙuri da jama'a kuma da irin yadda in ka gano ba daidai ba na mutane ku wallahi ƙoƙari ko ta halin kaka sai ka ɗaura su akan daidai Allah ya tsare mana imanin to ga dai ɓarawo an kama shi dumudu wa kama wannan ɓarawon annabi isa wahayi ake mashi fa <laughs> jakada ne na mai duka farawo ya kama kun gano wannan da kyau ku ƙala sai ɓarawon da ya ce ƙala laho sai annabi isa ya ce mashi a sarakata yanzu bawan allah sata kake yi eh tsakaninka da allah yanzu bawan allah sata kake yi ƙala kalla wallahi sai ce wallahi ni ban yi ba za ka iya ganin mutum ya laifi ƙarar ya yi ka kira shi wane ka yi laifi sai ce maka ne shi wala biyu ba kai ka ce ka yi laifin in danka ka ce ba ka yi ba ko ɗanka ne a gida in ka kira shi zo nan mesa kai ka zace biyu yi ba to ba duka za ka yi ba sai ka kira shi ka ce zo in ce ka yi ka za ka ce ba ka yi ba ba ka ɗanka ne sai ka nuna mashi ƙarya haramun da illarta don daga ran da ka yi ƙarya ɗaya ta tashi ko to ka riga ka sa shakka cikin al'amarinka idan mutane duka sai ka mai fada ka nuna mai martaban fadan gaskiya sai ka ce yamin gaskiya sai ce gaskiya ya yi sai ka ce to ka gaskiya nan da ka fada to ta kwace ka daga ukuban da na shirya maka ta shi ka je Allah ya maka albarka gobe da jibi da gata in yi laifin ma ka gani ba ka kira ka ce zo nan ina zuwa sai fara gaya maka don yana da yaƙinin zai fuskanci adalci a wajenka kuna fahimtar wannan da kyau ku to sai a waye gari na farko ka koya mai gaskiya ka haɗa shi da jin tsoron Allah ba kai ba in ya girma a haka sai ya zama faida ɓoye na tsoron Allah amma in misali ka nuna mai tsoronka da tsoron barazananka da makirci irin naka in ya koma bayan masallacin nan da idan ka bai ganin shi ba zai abin da yake so ba ba haka yake yi ba annabi isa ce kai sata ba Allah shi shi wallahi bai ba sai ce allazi la ilaha illa huwa kuma ina maka rantsuwa ni ban yi sata ba da Allah wanda babu abin bautawa a bisa cancanta sai shi qala isa sai annabi isa ya ce amantu billah na yi imani da Allah wa kazzabtu aini kuma na karyata ido na mana idan sun ga sata karara to imanin isa ya karyata idan cin da ka rantse ka ce baka yi baje ka ko ba komai yanzu wannan zai ji kunya ko ba zai ji ba to amma yanzu wannan hadisi da ke dauke da wannan bayani na annabi isa za mu dauke shi alal itlaki kowa ya aiki da shi yanzu ɗan sanda zai yi aiki da wannan hadisin mun gano wannan da kyau da Allah dan sanda ya kama barawo barawo ya ce amantu billah la ilaha illa huwa ma saraqtu dan sanda ya yadda <laughs> da Allah don Allah ku duba jama'a hali hali ne ai eh to ba Najeriya ba wannan hadisin ko amma zai aiki a wasu wajen ai ina fatan mun gano wannan da kyau haddan sanda ma zai yi aiki shi ga wanda ba mai laifi ba ko na fahimta akwai mutumin da zai laifi ko wallahi ya ji kunya yayi kar ka matse shi ka tirsasa shi sai an sa laifin kar ka matse shi mutum ya san bai kyauta ba kai ta damun shi da magana da habaici da zagi da kaza in ya futse ne ko shikenan ba kai nasara ba zai hallaka kai kuma nasaran da kake sanya gyaru kai ko baka samu komai bayan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku? yasa wani yayi ba daidai ba ko ya tabbata ba daidai ba dan uwanka ne dan uwanka ne musulmi kira shi ka nuna mai abu kaza ba daidai bane wallahi ko baka kira shi ba ya gane abin da ya ba daidai bane ko wallahi dan uwanka ne ka ɗauka rashin wannan ƙwaya ɗaya ko to faɗin addini ne to shi ne sai gane mahimmancin ɗan uwanka shi samu annabi ya bar mu ne cewa mu haɗu kan mu rabu to kuma abin da ke raba al'umma shine leƙe-leƙen gano laifin al'umma kuma da kowa zai haƙura ya kalli laifin shi shi kaɗai ku wallahi da bai samu matsala ba ni in kalli laifin da nike na wani kaɗai a to zan ce ba na yi ne kai ba ka yi ne kalli dai wannan ne ƙarar annabi ne ya kama shi ce bai yi ba kene yanzu kai ɗan banga an ka fahimci wannan hadisin da kyau za a kawo mai laifi zai iya maka rantsuwan duniyan nan bai laifin ba to sai ka amfani da hikimomi irin naku da goge wanda kuke da shi wajen mu'amala da masu laifi irin wannan ka iya gano laifin ba lallai sai ta duka ba da ka wanda za a gama dukan shi tsaf sai a waye gari kuma bai yi laifin ba kuma dai ƙarshe za ka biya shi diyan dukan da kai mai ne ko ko sai dai a ƙare a mai barazana a sake shi kuma a ba shi haƙuri zai je na Allah ya sani kuma sai Allah ya saka mai kun gane wannan da kyau ku amma zai ɗibi wani abu jikinku ‘yan banga ya biya shi Allah a hawa. tsirayakin Allah kuka yi kuma sai dai a biya shi a wata taska kuna fahimtar wannan da kyau ku amma hikima za ku sa wajen waɗannan abubuwan saboda aikin da kuke kaga annabi isa ma ɗaya daga cikinku ne yayi tun daga shi ma ya kama ɓarawo ai kun gane wannan da kyau to da aikin banga ba karamin aiki ba ne kuna fahimta to amma kalli yadda kuma aikin banga yanzu ya fada cikin me cikin hadari a jegeri a samu 'yan banga duk a kashe yanzu barawa ya fi kowa 'yanci a najeriya ya shigo gari ya buɗe wuta ya kwace kudin kowa ya tsere duk wanda kuma kai da mai kudin da mara kudin kai har masallaci ma a je a kama aini a kashe neman a kashe mamu a kona a gaba kai jama'a wannan yanayi Allah ya kyauta wallahi Allah ba zai bar wannan abun ba saboda an tsokana Allah tsokana mai yawa kuna gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ko matan aure ne a gida fa wallahi in miji zai tambaye ki me kaza ki ga me gaskiya amma wai ke mai wayo ke mai dubara wai bar ki tsara shi ki ƙarya wallahi ki kashe kanki daga ran da ya gane ƙarya kike ko to duk sanda kika faɗi gaskiya zai koma yana tuhuman gaskiyan ita ma ƙarya ce Allah shi kyauta akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari tun da shi a littafi na 60 kitabul anbiya babi na 48 babun wadhkur fil kitabi maryam mala yace babu min fada'il ibrahim khalil sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babi zai mana bayani dangane da falalolin annabin Allah annabi Ibrahim mun gano annabi Ibrahim na da falala ba na wasa ba kai da jin mataken kai kasan yana da falala annabin Allah annabi Ibrahim حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول alaihi صلى الله عليه وآله وسلم وانا abu hurera ne ya ruwaito cewa manzan Allah ya ce ihtatana ibrahim alaihi salam annabi ibrahim ya yi kaciya jama'a baro kalla daga nan ko karatunmu daga wannan makon so nake marar kallon abubuwan da kallo na basira in ka yi laifi ko ko kana kan kuskure ko ba lallai Allah madaukakin sarki an karar da kai laifi ne yanzu ba ko kana kan kuskure yanzu tun da Allah ya annabi Ibrahim ya san annabi Ibrahim bai da kaciya ya sani amma bai taba ce mai kaciyan ba sai da ya shekara tamanin sannan aka ce ya je ya yi shayi kuna fahimtar wannan a lokaci akwai wasu al'amura na da'awa masu mahimmanci fa wanda da an tsaya maganan kaciyan nan karshen da kuma da'awan wata shubuha za ta shiga kuna fahimtar wannan shi sa duk wanda yake waje ko yake gefe game da harkan da'awa ko Allah ya riga bada uziri a kanta za ka ganin to ai kaza yana da muhimmanci ta da'iyan yana kallon wannan kazan san da ya tunkare shi kuma to duk da awon ma ta za ta faɗi bari buga muku misali da mala albani mala albani shekara nawa yana karantarwa a muciya masallacin shi ake girma masallacin eh don Allah masallacin albani duka biyun sun kai girma masallacin da aka hada su amma da awon ta kai inda ta kai ko ba ta kai ba eh yanzu da ya zo yin hall a nan darul hadis yau shekara nau da gina darul hadis duka ginawa da tarewa duka shekara nau hall ɗin da aka yi ya fi nan girma ne mun gano wani da kyau ya fi nan girma ne bibi shi ba amma kalli yadda Allah madaukin sarki ya cire da'awa yau sanda yake wancan fafatkan da'awan da'awan ta gama duniya a muciya kafin ya zai wannan 'yan tsirarin shekaru a ƙarshen rayuwan shi inda a ce ya tsaya ko da tsiya ko da arziki sai waɗannan abubuwan da ya yi yanzu a gaskiya ko Allah da da'awan ba da je ko ina ba zai je kan nemo kuɗi wannan ya shigaltar da shi yin da'awan ma ba zai samu ba to komi kana yi ne gwargwadon abin da Allah ya hore ma kai ƙarshen ta akwai abin da kake tafafa da kan kai cikin rubutun Allah a lauhul mahfuz ba kai Allah ya zaba ka yi ba duk za gama bilin bituwanka wallahi ka bari ba za ka yi ba kuna gano wannan shi za ku rika fahimta masu da'awa duk abin da suka zo suka yi ku wallahi ku ba su shawara sannan ku ɗauka ba ganganci ba ne yanzu annabi ibrahim yanzu daga nan wajen sai gane kai ko wata hikima in yana karami sai allah kin sa mahaifin shi tunani ya mai kaciyan ba an zauna lafiya ba to al'adarsu gaba ɗaya ba sa kaciyan to ya girma bai da kaciya sam ko bari ku ji abin da masu binciken ilimin kimiyya suka ce suka ce mutumin da ke da kaciya yana da sauƙin haɗarin kamuwa da ƙanjamau saboda wanda bai da kaciyar akwai wanda ya taba jin wannan maganar eh ku ne ma'aikatan asibitin mahmud yi mana bayani iyakan wannan da na ji na gode Allah ya ma albarka to kaga ban ji wannan ba da sauran cututtuka irin wannan da ake kamuwa da su yayin jima'i ko su abubuwa ko mai kaciya na samun saukin kamuwa da su ba wa mai kamuwa ba fa don karka je ga wani ƙato ya mimmike kanjamo za ta kashe shi ka duba gan shi da kaciya ka ce to ya aka yi haka cewa aka yi yana samun sauki in wane zai kamu a kwana biyu ne shi kila sai ya kwana hudu yanzu wannan ba alherin musulunci ba ne wannan ba ilimin musulunci ba ne ya gano wannan Allah ya tsare mana imanin to shine sai ce wa huwa ibnu na sana lokacin annabi ibrahim yana ɗan shekara tamanin bilkaddu kuma ya yi ita wannan kaciya ne bilkaddum kaddum ɗin da ma ƙaryatun bisham wani gari ne a garin sham ausaniyatun bisurati ko kuma wasu ke cewa ba a sham ne garin yake ba wasu kuma suka ce wannan kaddum ɗin ma'anan shi shine gatari mun gano wannan da kyau ku ruwan gatari ya ɗauka ya kama loban kacin ya datse da shi Allah ne ya ce mashi ji kuma don Allah kalli tsoho ɗan shekara tamanin amma Allah maɗaukin zarki bai ga tsufan zai asaran jini zai kaza bai ce mai kuma je yi. kisa don Allah duk mutumin da yake da sarari in Allah madaukin sarki ya ce yi man da'a bi ni kaza ya haƙuri da duk yanayin da ka samu kanka ka ba Allah wallahi akwai alheri a ciki kun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imanin wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari shi al-littafi na 60 kitab al-anbiya babi na 8 babu ƙaulullahi ta'ala wattakhadha Allahu ibrahima khalila hadisi أبي هريرة anhu, الله عنه أن رسول الله wa الله عليه annabi ya ce na hannu a haƙo bi shakki min ibrahim ya ce in ba shakka za a yi to ni na fi kowa yin shakka ba ma ibrahim ba in ma shakkan ne kuna fahimtar wannan yanzu don allah annabi ba nan yana ƙoƙarin kara martaba da daraja annabi ibrahim ba ne domin wani zai je ya karanta alkur'ani ya ji annabi ibrahim ya ce rabbi arini anzur ilaika. allah ya ce menene ah, rabbi arini kaifa tuhiyil mauta Allah ya ce awalam tu'min wai baka imani bane Ibrahim kun gane wannan wannan ce to ka gani annabi Ibrahim ma yana da shakka to shine annabi yake kokarin kora wannan jama'a in kaga malami dan uwanka yayi ba daidai ba ko wallahi ba ya da zaka je kana yi ba yi kokari ka gyara jiya nake wa mata nasiha nake cewa duk wacce ko duk wanda yake malami ne ko yake sha'awar malanta ba sai ka rusa wani kake zama malami ba mun gano wannan da kyau ku Allah ba sai ka yaka ba ta hanyar kara wani da bayyana darajojin shi mako to wannan na ƙara promoting malantan ka ba ina ga gaskiya yanzu duk wanda yake ƙaunar malam Jafar da su malam Albani jama'a yana ƙaunar mu ko bai kaunar mu saboda jin yabo na bayyana a bakinmu tun suna rayu to sanda kake kokarin bar ka sa diga ka sara ka rusa awon wani ko ai dole ka sara sai kai ne ka daga ko to bayan nan da kai da diga kuma yana koma yana rusa naka sai a waye gari nashin kila ginin dutse ne Allah bai nufi ya rushe ba kai kuma naka ginin laka isa karka yadda kai kuskure ga da'awan da ake ma Allah kuna fahimtar wannan yanzu annabi yana kokarin kare da'awan annabi Ibrahim kuma annabi Ibrahim din nan ya mutu ɗaruruwan shekaru amma da Allah ya wazan da abbatan shi fa sau da yi ma Allah aiki to sai gashi a Kur'ani Allah ya faɗa ya ce mu ne ma in shakka za a ce za mu iz yayin da Ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhiyil mauta ya ce ya Allah ka nuna min yadda kake rayar da matattu ƙala awalam tu'umin Allah ya ce Ibrahim baka yadda ba ne ƙala bala ya ce a na yadda walakin liyatma inna kalbi ina son gani ne don zuciya na ta ƙara natsuwa kuna fahimtar wannan to in ba shakka za ka ce annabi ya kare shi wa yaz'umullahu lutan wa yarhamullahu lotan. Allah madaukin sarki ya ji kan annabi lot kad kana ya'wi ila rukunin shadidin wallahi shine wanda ya jingina ya dogara ga rukuni wanda ya fi kowanne ƙarfi ina fatan mun gano wannan da kyau ku za mu mamaki lokacin da waɗannan fasikai suka kawo ma bakin annabi lut hari ne shine yake wannan kukan kun gano wannan da kyau ko yace an na le bikin kowa da a ci ina da ƙarfin da zan babbige ku awi ila rukunin shadid da ina da wasu dangi ko wasu dakakkun ɗalibai ko wasu waɗanda za su tara ma da'awata ya ce wallah da ne gano to shi ne sai annabi yake cewa laƙada kana ya awi ila rukunin shadid ma ma'ana haza annabin Allah annabi lut da yake aikin Allah yake yi Allah shi ke jingina kan rukuni babba kaga mutane ba cewa ko wasu alhazan birni sun dafa ma da'awan ka rabu da su wallahi wala rabu da su duk ƙarya suke yi kai dai kana tama ma ra'ayoyinsu kuna fahimtar wannan ka zo da wani abin da ya saba manufansu ka ga yadda za ku ƙare ka ji ɗaya bayan wannan a lokacin da kake ganin suwana suwana suwana za su tsaya mako wata guguwan sai Allah ya tada ta don ka gane da su da kai duka yanin gizo-gizo ne amma inda awar Allah kake ko dogara ga Allah Allah madaukin sarki ka tabbatar shi zai ma komi Allah sai ka sha mamaki zai maka duka Allah al'azim zai maka yanzu da awon waɗannan malaman da ake biya ke karkashewa don Allah suna da wani bakin na hukuma ne ɗalibansu ne suke masu duk waɗannan abubuwa amma kalli yadda Allah ke ta cince da da'awar musamman da'awar ahalu suna da ba ta da gata ba wata gwamnati ta ciki ko ta waje wanda ma take taimaka mata hasali ma in an gane cewa ko wani mai kudi ya taɓa taimaka maka a ƙasan waje to kai wannan alama ne daga cikin alamun ka zama abin zargi kai dan ta'addani ne amma jin da Allah ke ta haɓaka da da'awar amma waɗanda suke samun gudunmuwan kuma ga sunan kullum yanzu fa an waye gari fastoci a ƙasan nan jiragen sama suke hawa kowa ya san wannan ne malamai kuwa in aka yi kuskure wani malami ya samu kyautar wata mota ya hau to musulmi in suka fara la'antar shi sai ya gwammace dama bai fara malanta ba haka ne ko ba haka ba ne amma tare da haka kaje kudancin ƙasar nan ga yadda ake ambaliyar shiga musulunci yadkhuluna fi dinillahi afwaja kuma abin ba maki sai Allah ya ta rike su a musuluncin a lokacin da suke neman gudunmawan da za su yi masallaci ko su yi makaranta ko su haɓaka da'awan a can masu kuɗin ma'anin sun yi aikawa da kuɗin mun gane suna tariya a nan suna gina abin da wallahi sabon Allah suke yi amma za su gani in sabon Allah ne ai za a mutu za a je lahira za a gani wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a duk abin da suke in a fassara masa shi za su ga a zahiri abin arziki ne amma wallahi ana bude masa babin za su gane wannan zai iya zama sanadiyar shigan su wuta ma malamai ƙarya suke musu yanzu ma da shehu namu nan na kofan doka yana asaba yana ne jadalta can yake ta fafutuka ya ce wallahi malam sai mu je mi wa'azi dagaci ko mai unguwa ko hakimin gari da jama'a shi gaba ɗaya sai su musulunta abinda suke nema a wajen musulmi kwaya ɗaya ne tak za su ba da fili don Allah a taimaka a yi masa ajin islamiyya ko kwaya biyu ne inda za a iya karantar da su sarkin zai rika zuwa da matan shi da matan talakawan shi da yaransu da 'yan mata da samari da kowa a ji a taimaka a masu amma wallahi abin ba samun taimakon taro daga arewacin ƙasar nan zai siya wancan aikin da yawa ba su yi dasu taimake su ba shakka ma aiki game da abin da suke yi jama wannan menene shi gano sai a waye gari barazana ya eh, barazana kai akwai sarkin da yake gaya man babban sarki ne irin sarkin zazzaufa ya musulunta mutane suka matsa mai da barazana iri-iri ya ce wallahi mala ya koma ruwa na ce me ya faru ya ce to wallahi da bakin na wani sarki a arewa da za su iya zuwa suna nuna fa suna tare da shi suna nuna mutanen shi su haƙura su bai shi ɗan uwansu ne kun gano wannan a ce manyan sarakunan nan je su zauna da manyan garin su zauna su abinci da su su jawo hankalin su gayyace su fadinansu kun gano wannan da kyau ku su ga yadda suke zama da 'yan uwansu a nan arewa lafiya lau. Allah za su bar shi a musuluncin shi wannan kuma zai sa yi ƙoƙarin abin da ba mamaki to amma ni ban sa abin da ke damunsa ba in ka so ka ce tsoro ne kuma wallahi tsoron ne in ka so ka ce ba tsoro ba ne sakaci ne kuma wallahi sakacin ne in ka so ka ce rashin ɗaukan abu da mahimmanci ne duk zai ɗauka ta abin da kai kokarin dannawa a wajen kuwa layin mahallin shi ne kuna fahimtar wannan da kyau to Allah ya sa dai mu haɗu mu duka dai mu tattari mu gyara to kaga in kana da awa ko dauka kana jinginar da rukuni shadid sai ce walau labistu fi sijin annabi ya ce da ni na zauna gidan yare ƙola malabi sa yusuf tsawon zaman da yusuf yayi ajabtu da'i yace wallahi wanda ya zo ɗin nan tun kiran farko don ansa ka san an turo an ce a zo a zo da yusuf ko ya ce irje ila rabbika fas'alhu ma balin niswatin lati qatta'na aydiyahun ko ma ka gaya mashi matan nan da suka yi yanke hannuwansu menene labarin su nike da gaskiya ko su annabi ya ce in shi ne fitowa zai yi ayi binciken yana waje mun gano wannan da kyau ko <laughs> kaga annabi yana yaban yan uwan shi masu da'awa wani zai iya ganin waɗannan abubuwan da suka yi raki ne gajen haƙuri ne rashin iya da'awa ne rashin gogewa ne a'a yabo ne kisa kai da kake da'awa ko karka kushe da'awan wani ya beta sa mata albarka ƙoƙarin haɓaka ta sai Allah ya haɓaka naka kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al Bukhari, fitar da wannan hadisi a littafi na 60 kitabul Ambiya. babi na sha ɗaya babu ƙaunihi azza wa jalla wani bi'ihun an zaifi ibrahim ka san cikin sayar bukari akwai kitabun tafsir ko littafin da ke bayani akan tafsiri to duk anan ne sai ka je ga tafsiri na salaf shi sa shi sayar bukari shakun dumni shi sa da yake babban littafi ne da shi da sayar muslim sun tara komi to sai wasu ɗalibai almajiran musulunci sai suka roƙi da Allah al'imamul maƙadisi ya zaɓo masa hadisai na ahakam kaɗai ya tara masa waje ɗaya shi ne sai tara hadisan ahakam ba duka ba fa taƙaitattu shi ne sai sanya mashi umdatul ahakam yanan don ka yi umdatul ahakam kai malami ne kuna fahimtar wannan da ke ku ka dai fara kana koyon yadda za ka yi tsarki ka yi sallah Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu jama'ar annabi anan zamu saurara sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum